kamar da kuka gani masu mu da sauraronmu ga mu a cikin wani katafaren shago wanda ake sayar da shadda kala-kala a cikin shaddodin ma da ake sayarwa a cikin wannan shagon hadda kanku shadda waɗanda za ka zo ne ka shiga kana saya ka je ka yi wanka ka saka abunka ga mu tare da malam ismaila malam ismail gamu a cikin shago ga kaya kala-kala samfari na shadda kala-kala malam ismail kuma gamu a cikin azumi ga sallah ta gabato malam ismail wani irin tsokaci za ka yi mana a cikin wannan kwanakin to lallai sai mu yi Allah godiya da Allah guda mana wanga wata mai tarin albarka lallai wanga wata ne da ake abubuwa na alkhairi da a ciki kuma lallai mun fara sai da kayayyaki dumkaki da wanda ba dumkaki ba shaddodi muna sai da shaddodi manya da ƙanana kuma kaga waɗanga su masu dama dama ne wa'annan eh. wace irin kala ce wannan wannan ita ake ce ma jezem eh, ta biyu kenan ko mutane na ɗaukata ko premier kuma wadda su ma mutane na ɗaukar ta mai mahiyan mutane dai yanzu da yake mutane masha Allah kowa ya dan samu lahiya suna sun yi sayan manya manya kamar manya kala nawa gare ku manya muna da miruwar muna da gezner muna da fradeni muna da balda to a kwanakin sallah musamman a kwanakin sallah wace irin shadda tafi tafiya kamar aka fi sayanta le yanzu dai mutane sun yi san gezner sun yi san gezner to wani kwaliti ko kuma wani nagarta ke ga ita gizniyar kin da ta sa mutane suka waiwayo a kanta to da yake mutane sauran suna ta da zahi in ka dibi waga kaga kama akwai gwam gare ta bai mhm. amma ya take sanar ita haka take ba ta da gwam kamar ta karkata zuwa ga yadi yadi kenan eh ta karkata kamar yadi yadi shadda ce mai tafshi mm. bai da yake wagga iska bai shiga cikin ta shi sa mutane sukan su koma biskan gizinar ke. ina gizinar kin muna ganin ta to gizinar ita eh Gunda yake nan shagon kananan ne ake sai da eh, ke shago nawa ke gare ku shago biyu ke gare mu shago biyu akwai shago na manyan shadda akwai shago na kanana kananan shadda a yanzu ke zinar da miruwar su a cikin wancan shago wa'annan kanana dezem da sauran kayayyaki da muka ki hakan ga su muke sai da ana su ma dai wa'anga da yake dai muna cikin azumi amma zuwa karshen shi da yake ba a samu dinki mutane suke fara doka wanga amma yanzu dai mutane ba su fara doka wanga ba yanzu dai kun ga gizinar kenan wannan ita ce ita ce giznar eh, ita ce gizinar ita ce mutane suka fi karkata mata a kwanakin sallah mun gode gezenar hariban ɗaiɗaikun shaguna kenan na babban kasuwar nyamai a cikin babban birnin ƙasar niger cewa da nyamai kamar da muka muku alkawali za mu zo muku da abubuwa kala-kala ku biyo mu ku sha sauran a wurin masu yanka saboda sai an yanka da kyau za a samu ɗinki yadda ake son shi muna tare da eh, abdurrahman ismail wa abdurrahman ismail abdurrahman ismaila ga kunan kuna ta batawa ko gyara shadda eh, wani tsokaci za ku yi mana a karkashin wannan shirin kuma ga mu a cikin watan azumi na ramadan ga sallah ta gabato to assalamu alaikum rahmatullahi fatan da muke yi cikin wanga fata na ramadan mai zuwa mutane duk wanda suke suna da niyyar da ya dan dauke dauken su kawo mana tun da wuri tun da kasar lokacin azumi ga gajiya ga azumi in eh, ka san mutum ba jiki da jini aka ce dole ne sai an dan huta yan kuma ya kai wani lokaci ba za mu amsa ba gaskiya dan dai kama saba mutane fi su na ga kuna yanka kuma yanka ba kowa ke samun damar yin yanka ba kamar muna iya samun mutum nawa kuka koya ma wannan aiki na dinki so mutane suna da dama waɗanda muka koya ma idan akwai wanda suke yanzu sun samu hasan buɗe nasu a tele suna ɗumki kuma suna ta yi aiki kan gaskiya suna yi sun kware da aiki sosai yanzu ma'aikatan da ke karkashin ku sun kai nawa to ina da ma'aikata wajen yanzu dai na mutum biyar akwai su shidda maka wanda suke ana yi ana ba suna yi in yanka an ba su ɗinka shago nawa to shago akwai shago guda ga guda ne shago biyu gari ne eh, insha Allah na ɗin kiwo kamar cikin kwanakin da sallah take zuwa gab gab da sallah kuna fuskanta wasu matsaloli eh to ba mu hatan wannan kuma ba mu dai sake mu amshi abinda zai kama matsala tun da wuri in mun ga abin da bai yiwa ne sai mu ce mutum bai yiwa mu bar shi da abin shi tun da lokacin azumi kaga akwai gajiya ka ina aiki kuma da dare ka zo ga sauraron tafsir da kuma filolin da zakai kaga kuma akwai haka ne kala kala dinkin da kuke yi na tela kawai kuke yi ko kuma kuna haddana hannu to muna yin na teloli haka mashin mu ba da akwai kuma masu sannan hannu sai mu ba da akwai masu aiki hannu mu ba su musu mun gode Allah ya ba mu ikon cika alkawali kuma Allah ya sa karkashin mu mu samu wa'anda mu ma za mu tida ko kuma wa'anda za su samu aikin hannu wanda zo mana Allah ka mana shi da alheri amin amin Allah ya sa mu kuma mu amin amin mun gode sosai amin masu kallo da sauraron gidan tv na afirka kamar da muka yi muku alkawali da za mu kawo muku abubuwa kala-kala da tsarabobi kala-kala daga shahararren kasuwa cewa da garan marshe kaso da take a cikin babban birnin niger cewa da niamey gamu a yanzu a cikin shagon dinki muna tare da oga kwata-kwata gangaren na masu dinki na wannan bangaren sai ku biyo ku ji labari assalamu alaikum wa alaikum assalam muna lafiya lafiya lo wallahi sunan ku na abdu abdu abdu abdu maji abdu maji malam abdu maji ga kunan kuna ta zuba aiki kuma na ga shagon naku cike yake da ma'aikata kamar a karkashin ku kuna da ma'aikata nawa eh, to muna da ma'aikata guda biyu karkashi na dai eh. cikin shagon gaba dai fa eh, cikin shago muna da ma'aikata guda takwas ma'aikata guda takwas ok mutum ga su tabbas keken ɗinki na ga guda takwas ne a cikin wannan akwai na yin aiki irin haka kuma akwai na yin ɗinki wanda ba aiki kenan ko yawa to kamar wani matsaloli kuke samu tsakaninku da masu kawo ɗinka kasancewar mu ziga mu a cikin watan azumin ramadan kuma sallah ta yi kusa wani matsaloli kuke kuke samu tsakanin ku da ma'aikata da muke tunkara wani karan mu da kiliyan din suna ba mu furan dubu su karan kansu kansu kwarai ku tunda kwanda da ka dubga ma kayayyau shekara guda bai zo nan doka. ka gani ko shekara guda sai mu zo tun da zuwa muna muna ina da kayan da suke sun kai shekara guda wani amma abin da ya shahara a bakin mutane cewa da masu dinki su ne ke saba alkawali wurin ba da dinki saboda a tunanina a yanzu ma kuna da kayan da aka kawo su kuma ana son su domin sallah ko yaya kuna ganin masu kayan za su samu kayan su kafin sallah alhamdulillah ka san Allah ke yin komai idan ka azu zuciya ka kai aiki kai aiki in ka dama in ka dama mai furan dubu ne kana iya kai furan dubu ko daushi. Allah na ke in ka sa abu a zuciyarka Allah sai taimaka maka cika shi idan ku a takaice dai kuna kokarin a bizinillah ni dai ni dai a wuri na wani bai taba zuwa wuri na bai tare ne yace ma a wani na ka maka kaya rana kaza baka bani su ko ko na baka ran dubu na ce maka zo rana ko yanzu in ce maka ka zo gobe ka zo gobe nan baka iske so bizinillah ni in ka zo a ban wakan na wakace ina yin aikin ka aje shi A gane ko idan na ce maka gobe litinin ko ka zo litinin ka kahin samdi na aikin ka na aje shi bizinin ne haka ne waje na to wani kira za ku yi ma sauran maɗinka da kuke ganin suna yin wasu abubuwa waɗanda ba su kamata ba a wurin gudanar da aikin su. eh to lalle gaskiya ko wasu ba ta gari shi su billahi cikin mu wanda suke wani ya amshi kayan ka ba zai aikin ba da ka da ka bashi abin su sai shi a shi kayan ta sai ta ce maka gobe gobe gobe surtout da yanzu cikin kufur din da muke wani ya sami asarin ya ce maka ai kufur ake saboda haka ai shi bai kare kayan ba ana dan muna wuta kadan kadan cikin desert da tan kana kai dan aikin ko komple guda tun da ana ba mu wuta wani karon desert da tan trouser da tan a doke sai aka jima kuma a sako muna to kuna da yara haka da kuke koya ma dinki kan masu koyon dinki wurin ku eh to kullum muna da dai yaran da ke kama muna muna da yadda ke kama muna mun gode sosai da wannan abin da muka tattaunawar da muka yi tare da ɗaya daga cikin jigo manya masu ɗinki kenan na wannan bangaren a cikin garin marce sai ku biyo mu ku sha sauran tsarmomin da za mu kawo muku Assalamu alaikum. Wa rahmatullahi. Baba muna lafiya. Lafiya kalau. Alhamdulillah. Eh muna iya samun sunan ku? Zubairu Abdul Mumuni. Zubairu Abdul Mumuni. Baba Zubairu ga kuna a shagon ku na dinki kuma ga mu a cikin azumin watan Ramadan. Eh kamar na farko muna so ku yi ma masu kallo da saurare fatan alheri a cikin wannan wata. To abin da muke fata ne kowa zai aiki ne shi aiki akan gaskiya in za ka yi kuma ka ɗauki abin da haka iyawa ka ɗauki abin da baka iyawa